wani babban malami ke kawo labari mm-hmm. wani mutum ne yana da dukiya malam ta kai dukiya mm-hmm. Allah subhanahu ta'ala sai masa rasuwa yana da yayaye yan uwa guda biyar mm-hmm. shakikai sai kotun kasar ta neme su suka nemi ne su sabule su nuna ai ya kotu za ta neme su me suka yi da za a ce a'a ba wani abu ne ku zo da suka zo a ce kun san suka ce eh mun san shi amma wallahi mu ba mu ma cika magana da shi ba sai dai shi lokaci lokacin ya yi nishadi yakan neme mu amma dai mu suka kwantar da hankalin ku ba matsala ba ce hmm. wane ya kuke da shi dan uwanmu ne shakiki ne to ku nawa ne mu biyar ne ina matarsa ai da mata tun da ya aure suka rabu shi kenan hmm. bai sake aure ba to iyayen ku ba a iyayen su riga mu rasuwa ce hmm. to shi ma Allah ya masa rasuwa yanzu abinda muka duba na gado kowanne cikin ku zai samu dala miliyan biyar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da wanda ka ba ka ba da ce alhamdulillah ba kakar inna lillahi ba da <laughs> eh. <laughs> hawla wala quwwata illa billah sai alkali ya ce mm-hmm. wato ina son nuna maka mm-hmm. kura-kuran da wasu ke yi to domin di mala in za shekarunka iya shekarunka tun daga haihuwa zuwa yanzu kana cewa alhamdulillah alhamdulillah baka biya Allah ba kuma baka gode mishi ba mm. saboda yanzu misali ai kana da lantarki a gidanka akwai to ko dai kana amfani da prospect ko prepaid mm-hmm. ko ko mm. irin na kati da ake siya ta banki mm. ko kuma wanda zaka biya to in duk ba a samu wancan ko ba a samu wannan me yake faruwa za a rasa wuta a gida to idan nan da Allah ya baiwa dan adam ba a taba zuwa an ce yau ka biya ladan gani yau shekarar ka hamsin da kaza hmm. ka biya kudin ido ba hmm. ba wanda ya taba zuwa jin nan da kake jin abubuwa eh. ba wanda ya taba zuwa ya ce maka to yau shekarun ka kaza hmm. ka biya kudin ji da kake ji babu tafiya numfashi cin abinci hutu bacci duka babu to kuma da adam ya kasa cewa Allah na gode akan waɗannan ni'imomi idan nan da kake gani wani shi bai gani tun da aka haife shi ba bai gani ba bai san yadda duniya take ba fara ce ko baka ko jajajen bai sani ba jin nan da kake gani wani so yake a cake shi ya ji ko da kalma ɗaya ce ya ake ji bai ji ba wani bakin nan tun da aka haife shi bai iya magana ba wani kafafun nan tun da aka haife shi bai iya tsayawa ba wani hannun nan bai da shi tun da aka haife shi to sannan kuma bawa ya kasa cewa Allah na gode mm. don haka mu koma wancan kisa mm-hmm. su kowanne daga cikin ku ya samu kala. to mm-hmm. amma don Allah in ji alƙali mm-hmm. ni ina neman alfarma on his behalf na a bakin shi shi saboda mun bibiyi mun bibiyi rayuwarsa gaba daya mm. mun ga duk tarin kuɗin nan mm. babu masallaci guda ɗaya da ya gina babu makaranta amma ku ku zo ku taimaka mu ma za mu yi wani karo-karo don mu taya shi gode ma Allah mu gina mishi masallaci ko makaranta sai ya samu sadaka mai gudana hmm. daga cikin su babba wanda ya magana mai kyau hmm. sai ce ka ce babu masallaci ko makaranta da ya gina ce a babu hmm. to tun da dai bai gina bai ce to mu ka ba mu tun da mun samu ma gina mu shi tun da bai gina ba eh. na biyu ya ce ni gaskiya dama ba su suka sun mun yawa eh. Ina kuma tunanin wani tudu zan hau wani gangare zan gangara sai gashi Allah ya taimake ni gaskiya ni ko kwandala ba zan yi kira la hawla la quwwata illa billah shi ma wance yace to ni kuma bare ni kai eh. bashi ne mai ni iyalai ne ba ban iya ci da su da eh to Allah ya mun alam na shira mhm. da haka ni gaskiya ran kai dade ko kwandala ba kai gaba daidai taron ya kare akan duk suka yi ittifaki suka yi tarali eh. ba mai iya bada kwandala akan gina mu dan uwansu da suka samu kudin shi a sama eh. sallaci ba makaranta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abu da nake so nuna a nan hmm. matukar Allah ya baka dama to kai ba shi dama in baka yi ba to sai mutum zai gama wahala makiyin shi ya zo ya gaji dukiyar abakat o za ka ga mutum zai gama wahala makiyin ka shine ya gazo to yanzu shi da zai dawo duniya zai so nan. ba zai so su ba saboda ai yanzu ne ke da bukatan menene zai samu wanda zai kubuta gaba Allah ka gama wahala ka tara dukiya ku taimaka a yi karo karo a gina ma Allah daki ko kuma makaranta kun ce duk kowa ya kawo to da da babu kuɗin mai kuke kan mai kuke rayuwa to ina son nuna maka yadda mutane wato ainihin suke mm. in shi mutum bai makan shi kiyamun ne ba mai mm. koyi da annabawan Allah da kuma bayan Allah na gari wanda kullum bakin su bai rabuwa da ainihin godiya ga Allah su wataala mm. to zai fada cikin asara mm.